A wasu ƙasashen duniya, hada-hadar lamuran siyasa wasu lokuta sukan zo da tashi-tashi hankula, musamman tsakanin magoya bayan jam'iyyun siyasa da ke adawa da juna, kamar yadda ya sha faruwa a Najeriya. Hakan baya rasa nasaba da yadda wasu ƙungiyoyi ke shiga tsakani ta hanyar ƙulla yarjejeniya tsakanin jam'iyyu tun kafin lokutan zaɓe akan gudanar da harkokin siyasa cikin lumana. Wannan karon rundunar 'yan sandan Najeriya ce ta shiga sahun gaba wajen hada 'yan siyasa wuri daya su yi alkawali akan bin doka a yekuwar neman zaɓukan da za a gudanar. Kwamishinan 'yan sanda a jihar Sokoto Muhammad Usainu Gumel ya ce sun hada 'yan siyasa wuri daya ne domin su aza su ga hanya. Don haka muka kira su muka sanar da su abubuwan da tsarin dokokin zaɓe suka tanadar na ƙasa don su kiyaye. Eh, wannan ba shi ne zaɓe na farko da za a yi a najeriya ba kuma an yi ta zaɓuka kuma an yi ta irin waɗannan abubuwa amma ƙarshe wurin yaku haka ana samun saɓani yanzu da yake kunsa sun ba da tabbaci idan suka saba me zai biyo baya eh hakika mun sanar da su kuma so sun ba mu a rubuce kuma sun fahimci abu bayan haka sun ɗauki alkawarin za su koma su sanar da ah, magoya bayan su alƙawallan da 'yan siyasan suka ɗauka sun haɗa da bin tsarin doka a lokacin yakuwar da za su yi ta neman zaɓe za su kuma haɗa kai da hukumar zaɓe mai zaman kanta wajen tsara jadawalin fita yakuwar neman zaɓe domin kaucewa haɗuwar jam'iyyun da ke adawa da juna a lokacin da suke ka hanyar zuwa yakuwar neman zaɓe haka kuma ba za su yi amfani da jami'an tsaro ba waɗanda doka ba ta aminta da su ba a lokacin yakuwar neman zaɓe to ko 'yan siyasa suka ji da waɗannan alƙawallan a sunana hassan sahabi sayin nawal sakataren yada labarai na jam'iyyar pdp a jihar sokoto mu dai a jam'iyyun siyasar da muka zo a wannan wuri an tsara dokoki da ka'idojin da ake so a bi domin ganin cewa an yi wannan zaɓe lamu lafiya kuma mu mun riga mun alkawali kuma mun tabbatar ma jami'an tsaro da kuma hukumar zaɓe cewa za mu bi wa'annan ka'idoji muddin su jami'an tsaro da kuma ita hukumar zaɓe za ta yi adalci kuma za ta sanya ido ganin cewa an samu kwanci hankali a wannan zaɓe. sunana nura abubakar state secretary labour party insha allahu kamar yadda kowa ya sani za mu bi waɗannan dokoki kuma za mu gargaɗi mutane su bi su an sa ku yi alkawali kuma kun yi idan kuka saba ba mu tunanin mu saba shi insha Allah masana lamuran kimiyyar siyasa da wanzan da zaman lafiya na ganin waɗannan alkawalla suna da wayar cikawa domin bayo aka soma irin su ba kamar da da farfesa Tanko Yahaya Baba na Jami'ar Usmanu Danfodiyo da ke Sokoto ke cewa ko da ai alkawali irin waɗannan alkawalla kamawa da kuma hukunta masu aikata irin wannan laifuka ne saboda ka idan ba a ba a yi tsaye kai da fata ana hukuntar da waɗanda suka aikata laifi da su da waɗanda ke sa su aikata wannan laifin ba to babu radda za a samu zaɓe mai tsafta masu ruwa da tsaki akan harkokin tsaro da bin doka da oda suna jaddada kiraye-kiraye akan a gudanar da lamuran yekuwar neman zaɓe da ma zaɓukan cikin lumana sai dai yanzu lokaci ne kaɗai zai nuna ko waɗannan alƙawallan da 'yan siyasa suka ɗauka za su cika su ko aka san haka muhammad nasir muryar amurka daga sokoto a najeriya